A daren jiya Lahadi ne dai al'ummar yankin tudun biri da ke karamar kumar igabin jihar Kaduna suka samu kansu cikin ibtila'in harin jirgin da aka ce mara matuki ne wanda ya saki bama-bamai. Waɗanda kuma su ne suka yi sanadin salwantar rayuka da daman da aka ce sun haura hamsin, sannan suka jikkata wasu mutane da dama. Malam Samuel a ruwan shine mai kula da ma'aikatar tsaro ta jihar Kaduna. kuma shi ya yi ƙarin haske kan wani taron gaggawan da aka kira na tsaro a yau litinin inda ya tabbatar da abin da ya faru. Bayani wadda shi babban kwamanda din na sojan ƙasa na Najeriya ya yi wa eh, mataimakiyar gwamna da kuma sauran masu ruwa da tsaki wadda suka halarci wannan taron ya yi bayani akan ba wai abu ne wadda ya faru da gangan ba. Su sojan ƙasa suna ayyuka ne na musamman na farautan 'yan eh, ta'adda to akan wannan aiki ne wannan abin ya faru inda bayan Allah wadda ba su ji ba ba su gani ba wannan abin ya ritsa da su da dama daga cikin mutanen sun rasa rayukansu har wayo kuma da dama sun ji rauni har yanzu da muke wannan magana muna nan muna tattara alkalmomi ba ma san mu magana a kiyasi hakan nan ɗaya daga cikin limaman yankin da wani matashi sun ce sun halarci sallar gawar mutanen da aka hallaka Ina taron maulidi ne ikon Allah ya sa ana tunanin ko yan ta'adda ne sai wannan abubuwan ya zo ya same su aka aiko wannan wanda ba matuƙi din Allah da iko kawai suna ganin ko yan ta'adda ne suka saki musu ba ma ba mai wanda daidai ido na ya ga wajen mutane talatin da wani abu wanda ido na ya gani mata da maza kan kananan yara yanzu kamar mutum nawa ne aka jana'izar su an yi jana'izan mutane arba'in abin ni kai na sa ni har kuka nake yi saboda tausayawa ga yanda abubuwan ya shakalkala jikin wasu idan adam don haka rabini ibrahim eh abin da ya fara wannan gari cikin biri ne ya tashi aka jiwa masu da dare suna kan maulidi da daddare suke maulidin eh da dare ne misalin karfe tara da rabi haka na dare to kamar mutum nawa ne aka rasa a yanzu dai a yanzu dai wanda aka rufe mutum tamanin ne cikin an yi jayen sa rufe ganin sanarwar sojan rundunar rasaman Najeriya da ta ce ita ba ita ce ta kai wannan hari ba ba ya sa shugaban ƙungiyar ya nuna jihar Kaduna Sheikh Rabiu Abdullahi jan hankali game da wannan abu da ya faru. Ba zai yi a ce haka kawai babu wanda ya kai wannan hari jirgin sama yana karkashin wane ne. Su kuma da kansu sun ambaci cewa an samu kuskure ne akan abin da ya faru. Sabarka kawai a yi cewa waye kai wannan hari waye kai wannan hari duka an wuce wannan layi abin da muke kokari shine Allah tabaraka ta'ala ya turo annoba kuma an samu kuskure na kai wannan hari mun yarda cewa kaddara ne mun yi cewa bala'i ne Allah ya saukar kamar da ke saukar a wasu jihohi muna jawo hankalin dukkan al'umman na jihar Kaduna duk matakin da ya kamata gwamnati ta dauka a cikin wannan abin da ya faru mun zauna mun tattauna da ita kuma za ta dauki mataki sannan mataki na farko shine ta tallafa ma wanda abin ya faru sannan na biyu gwamnati insha Allah an jawo hankalin su jami'an tsaro su iya kokari su kiyaye abin da ya faru irin wannan wanda ba zai sake faruwa ba insha Allah su ma dai wasu daga cikin waɗanda ke kwance a asibiti sakamakon harin wannan bom sun yi bayani daga kan gadan asibitin akan abin da ya faru sunana hawaya ko muna cikin maulidi kai wannan jirgi ya maka ya taho ta wanda ke kai ya saki bom dai sakin bom ya wuce wanda wanda suka mutu suka mutu mu kuma muka ruga mun ji rauni muka shiga daki zuwa can kuma wasu sun samarin garin mu sun hito suna hitowa kuma suka sake sako wani bom din na biyu to yan in matasan mu kamo in duk sun mutu na shamsiya al'assa muna maulidi ne abin ya faɗi daga malam ashir ibrahim ma dan garin na tudunburi ne kuma yana cikin masu jinyar da ya ce akwai 'yan uwanshi, da dama ma sun rasu. Ashiru Ibrahim, ina daga cikin gida sai na ji wani shu abu ya taho ina fitowa kawai na ji bam ya tashi na ce me ya faru aka ce daga jirgin sama ne ina zuwa na ga mutane fartak sun mutu muka ɗauki waɗanda ba su lafiya muka tafi zuwa buru mun tafi kafin ba mu kai buru ba kuma a again na biyu ya sake tashi waɗanda suke ceton sauran waɗanda suke suka samu matsala su ma duk suka mutu saboda ina da wata yarinya ana ce mata Aisha mai aure tare da yara biyu sun mutu ina da wani ana mahaifina Jibrin ya mutu kai mutane da yawa ga suna akalla da yanzu an lissafin gawa gawa gawa tamanin a nan asibiti mun kawo akalla mutum arba'in da takwas dama dai ƙananan hukumomin igabi birnin gwari da giwa makwabta ne da ke fama da hare-haren 'yan bindiga wanda wannan ne kuma ya sanya jami'an tsaro ke yawan aikin tsaro a yankin don magance matsalar baki ɗaya isa lawal ikara murar amurka daga kaduna a Najeriya.